ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a mafarki wato yana so a yi masa bayanin ah, fassara mafarki manzan allah sallallahu alaihi wasallam mafarki mai daraja kenan mafarki maɗaukaki allah ta'ala duka ya katar da mu da samun rahota da mafarkin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ah, to kafin mu shiga ah, bayani kan wannan tambaya na ga yan wasu turo da sakon mafarkansu ta lambar da muka saka ta wasu sau da haka na saurara kuma insha Allah muna tafe kowa zai ci nashi insha Allah tabaraka ko ta'ala to abin da ya kamata mu fara sani dangane da mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a mu shiga yaya bayanin fassara yake shine da farko yana da kyau mu sani ta yaya ne zaka gane cewar wanda ka gani a mafarki manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta yaya ka gane haka to da farko mu shi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mafarkai na gaskiya wanda shi dan bai da wato ikon tasarrufi wajen samar da wannan mafarkin a bayanin wannan mafarkin kura ba manta ba mun ce mafarki akwai na gaskiya sannan akwai mafarki na zancen zuci wanda kawai abu ne ka kwanta da shi a ranka sai ka gan shi a mafarki sannan kuma akwai mafarki wanda yake na shila irin mafarkai na jima'i wasu galibin su wasu suna da kasar wasu kuma kawai na shaidan ne haka na shahawa na jima'i da shawarar wayannan mafarkai to shi mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin mafarkai na na gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya ba wa shidanu da aljanu iko bisa su yi kamanceceniya da abubuwa masu kyau da abubuwa marasa kyau kuma ya ba su iko su kamantu da surori na 'yan adam a cikin baccinsu a mafarkin da suke santa ah, sau da aka aljani yana da dama ya zo maka a siffar kaninka mahaifiyarka mahaifinka abokinka dan uwanka da shi duk suna da iko me yasa saboda suna gudanawa a cikin dan adam yadda wato jini yake gudanawa suna sanin abin da yake cikin zuciyar dan adam abin kai kanka dan adam ma baka sani ba daga kanka sau da haka zala sassana ya faɗa hadifi ya ce na shaidana ya tile min ibn adam bajarattin shi yana gudu a cikin dan adam magudanar jini yadda jini yake guduwa ga shi ne yake gudu a jikin mutum ah, to amma allah ta tabaraka wa ta'ala ya wato siri wannan dama da ya ba su a cikin sukamantu a bacci na 'ya'yan adam ya cire